Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau asabar kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyar mu a yau muleka iran da kuma mu na karshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Aminu Ibrahim ke yake nan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta tabbatar da cewa da akwai kwararan dalilai da ke tabbatar da hannun makiya a tarzomar bayan nan a kasar a najeriya an sanar da cewa ambaliyar ruwan sama ta ci rayuka fiye da 500 da rushe gidaje fiye da 90 sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun harbe wani matashi ba falasɗi ne a wani samamai a yammacin kogin jordan to yanzu sai a gya zama domin a saurari cikakkun labarin iran ta bayyana cewa da akwai ƙwararan dalilai da ke tabbatar da hannun makiya a tarzoma ta baya bayan nan kakakin kwamitin tsaron ƙasa da manufofin siyasar waje a majalisar dokokin ƙasar iran abu fadl amawi ya bayyana cewa hukumomin tsaro suna da hujjoji da ke tabbatar da cewa bangarorin da ke adawa da jamhuriyar musulunci ta iran suna da wani abu da suka shirya tun da jimawa don haifar da hargitsi ya tarzoma a cikin kasar inda suka fake da mutuwar mahsa amini a wata hira ta musamman da tashar talbijin ɗin al'alam ta yi da shi amuri ya ce a cikin 'yan kwanakin nan mun ga zanga-zangar tarzoma a wasu lokuta a yankuna daban-daban na iran dangane da mutuwar masa amini amma ba tare da la'akari da ko menene hakikanin abin da ya sanadiyar mutuwar tata ba ya ce tun farko dai shugaban ƙasar iran da jami'an ƙasar da shugaban majalisa da kuma shugaban ma'aikatar shari'a sun ba da umarni na a gudanar da sahihin bincike a kai kuma an yi bincike sahihi na gaskiya da tabbatar da cewa mahasa ta su ne sakamakon rashin lafiya take fama da ita tun tana karama kuma dama rashin lafiyar ta taso mata lokaci zuwa lokaci tun bayan aikin tiyata da aka taɓa yi mata lokacin tana da shekaru takwas da haihuwa ya ƙada cewa ya kamata a lura da cewa tsarin mulkin jamhuriyar musulunci ta iran ba a haramta zanga-zanga ba amma zanga-zanga ta lumana da bayyana mahanga ko korafi domin a ɗauki mataki ba barna da kuma lalata ƙadarorin mutane da na gwamnati wannan shiri ne da aka yi da wata manufa ta daban a najeriya an bayyana cewa ambaliyar ruwan sama ta ci rayuka fiye da 500 da rushe gidaje 90,000 gwamnatin tarayyar najeriya ta ba sanarwar cewa an yi mummunan asarar rayukan mutane 500 tare da lalata gidaje fiye da 90,000 a faɗin ƙasar sanadiyar ambaliyar ambaliyar wadda ta shafi jihohi 31 ta fi tsanani ne a jihohin jigawa kogi kebbi da kuma bayelsa babban sakataren ma'aikatar jin kai agaji da inganta rayuwar marasa galihu nasir sani gwarzani ya bayyana haka inda ya ambaci waɗannan alƙaluma a cikin ganawa da ya na manema labaru a birnin tarayya abuja aƙalla fiye da mutane miliyan ɗaya ne ambaliyar ta kora daga gidajensu aka yi asarar rayuka 500 tare da samun wasu mutane

45,249 baki ɗansu. Sani ya ƙara da cewa masana da jami'an bincike sun tabbatar da cewa ambaliyar da aka yi a wannan shekara ta 2022 ta fi muni a kan wace ta faru a shekara ta 2012. ya ce tuni hukumar agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta fara shirin raba kayan tallafi da agaji ga waɗanda lamarin ya shafa to kuna tare da radio biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran shugaban ƙasar rasha ya ce ƙasarsa za ta iya ƙara yawan iskar gasin da take baiwa ƙasashen turai shugaban ƙasar ta rasha vladimir putin ya bayyana cewa za su iya ƙara yawan iskar gas da suke baiwa kasashen turai a lokacin hunturu putin ya bayyana haka ne dai a lokacin da yake gabatar da jawabi a taron kasa da kasa na makon makamashi na rasha a birnin moscow a ranar larabar da ta gabata putin ya bayyana lalata bututun iskar gas na nord stream na ɗaya da na biyu da cewa aikin ta'addanci ne na ƙasa da ƙasa har ila yau rasha za ta iya tura adadi da aka bata ta bututun nord stream zuwa yankin tekun black sea da kuma samar da muhimman hanyoyin samar da kayayyaki zuwa turai ta hanyar turkiya ya ce tabbas abokan hulɗarmu suna da buƙatar hakan a wurin taron shugaban kasar rasha ya bayyana damuwarsa game da rashin daidaiton farashin makamashi da kuma rashin daidaiton wadata da bukatu na kasashen duniya musamman ma dai kasashe masu fama talauci ya kuma soki wasu kasashe waɗanda ya ce har kullum su burinsu na siyasa ne kawai suna nuna wariya sosai a harkokin kasuwanci na duniya. wasu rahotanni sun tabbatar da cewa dai kafin fashewar bututun iskar gas na nord stream an ga jirgin yakin amurka mai saukar angulu a kusa da wurin kamar yadda kuma wasu majiyoyi na da ƙasiri suka zargi amurka kai tsaye da hannu wajen tarwatsa bututun wanda yake kai iskar gas ga ƙasashen nahiyar turai daga ƙasar rasha sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun harbe wani matashi wa falasɗini a wani samame a yammacin gabar kogin jordan sojojin isra'ila sun kai samame a yankunan falasɗinawa da ke gabar yammacin kogin jordan inda suka yi ta harbe-harbe da bindigogi da kuma harba yaƙi mai sa hawaye akan gidajen fararen hula. ma'aikatar lafiya ta faras falasɗinu ta tabbatar da cewa sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun kashe wani matashi wa faras falasɗini mai suna usama mahmud adawi dan shekaru goma sha takwas wanda harsashi da aka harba ya sauka a cikinsa da hakan ya sanadiyar shahadarsa rahotanni sun ce an kai matashin zuwa wani asibiti da ke kusa domin duba lafiyarsa amma ya mutu bayan isowarsa wani mutum kuma ya samu rauni a sansanin 'yan gudun hijira kuma an garza da shi asibiti nan take a wani wurin kuma a birnin ramallah da ke tsakiyar gabar yammacin kogin jordan an kwantar da wasu inawa biyu a harkunan likitocin falasɗinu ɗaya daga cikinsu ya sami munanan raunuka yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na na masu sauraro tare da hassan barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa BOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Musulunci Radio Tehran mai magana shi tayar da ganin agadi jamhuriyar Nijar. Duba da muna karshen mako kuma ina son amfani da wannan dama in mika sakonnin gashe da shi na karshen mako. Na farko ina gaida aboki na Yakubu mai yaki ba da raka jihar nan ta bangaren akwai iso madafi akwai ni Hussein Star kasuwar kwalli akwai Sani da madafi akwai Alkasan Baba ma Aha akwai Gwani Lawan Ali Gamadan Kura Kano muna masu fata alheri akwai Raba mai Asiya na jihar da Magara. Ina makabiru fata alheri akwai miji mai adadi ta sau a nan birnin da Magara. Dozman ta kusi mutu na mashi fata alheri da fata yawan cikin koshin lafiya akwai Yes Prezi na kula da zara a da ke nan birnin Agar suna mashi fata alheri akwai Ibrahim Haruna Bangira jihar Abuja wanda yake a jamhuriyar Kamara daidai wannan lokaci na mashi fata alheri. Prezidan na fada Prezidan na Asosasiyon haɗin Kan Matasan Nijar suna mashi fata alheri da kowa da kowa. Assalamu alaikum gidan rediyo rediyon jamhuriyar musulunci na iran barkan ku wannan lokaci kuma muna godiya sosai da kuke bamu dama muna tufa bakin albarkacin mu mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusa lokal game magani da farko ina gaida shugaban wannan shiri malam hassan barka da wannan lokaci da kai da sauran ma'aikatan wannan gidan mai albarka na muku barka da wannan lokaci sannan ina gaishe da sunusu madattai da iso madattai da kuma gwani lawalin gama da kai ma ina gaishe ka da Malam Nazif Ibrahim Sokoto da kuma Ilyasu Jigawa da sauran dukkan 'yan uwa da abokan arziki na cikin wannan gida ina muku barka da wannan lokaci da kuma tsoho mai albarka da ina muku barka da wannan lokaci da fatan kowa ya wuce cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar zamfara Farago lokal gamin magani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, Radio Iran mai albarka ina son ku bani dama in gaida 'yan uwa da amina arziki cikin wannan shafi na albarka daga farko eh, ina gaida hassan barka kai ma ina gaida ka eh, lawali da agadas ina maji na jinjina maka ina gaida ka lawa abbali kai ma ina gaida ka iliya hamidin isu mamma amfani hadiba da masu radio niger rako mai kihi na maryama da maryama shi ita tare agadas eh, sanisi madattai ya ku da raka duka ina gaida ku daga nina alhaji amman tari daga nan gaya mai duka yan uwa da amina arziki wanda a cikin wannan shahi duka ina gaishe ku duk wanda a cikin wannan tahiya ina gaishe da kowa da kowa kuma Allah ka ba kasan mu zama lafiya Allah ka albarkaci kasan mu Allah ka taimake mu abincin da muka samu na wanda aka noma Allah sa dibe shi lami lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta. To da farko ina so ne amfani da wannan dama da fatan da dukkanin ku kuna cikin goshin lafiya kuma zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ga ɗan uwa da abokan arziki kamar su Comrade Ali Yahaya Jafar Unguru da Comrade Ilyas Yakubu Dugawa akwai Kawo Mai Ruwa Bajoga akwai Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida akwai Yahaya Danno Azare akwai firistasi ibn abdullah azare akwai usman manuka mai ruwa funtuwa akwai dukkanin manyan yan gwagwarmaya irin su wari malam bare bare zuwa akwai su abu da rashid maina akwai dukkanin irin su baban gida abubuwa fajewa ta kai akwai su isa jikan mai saje toro akwai su gado da ga dan fuladin wardi akwai su malam malam mai zanen hula gwalolo akwai bala muhammad damban akwai abdulsalam mai walla damban akwai usaini abba damban akwai shehu adamu rijau akwai ado salati goma ga annabi annabi akwai matansa jamila da fati da dukkanin shauran yan gwagwarmaya da fatan kowa yana cikin koshin lafiya yanan mu na nijar da najeriya kamar da cari na yi muku fatan alkhairi da fatan allah ya haɗa kanmu allah kuma ya bar zumunci suna na kwamare ibrahim lara gabta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio musulunci mahawarin bakwai kuna ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na hawarin da ina gaida shugaba uban tahiya hassan barka ina gaida haɗa mai kwamfuta da inda yake ina gaida ibrahim haruna duk inda yake ina gaida nazifi ibrahim duk inda yake ina gaida iliya mai shayi da kanti duk inda shike ina gaida aliyu dawai ina gaida tanko kane na fayi ba ina gaida maliki kane na ina gaida alhaji hamza abiyaso iliya hamid musa malam tanko duk ina gaishe ku ba da ban haka nan sai in koma can inda muhammad dan bari bari ina gaishe shi allah ya sa allah taimaka allah ka baraka su mai albarka kuma duk wanda a cikin daki mai tara tarin albarka in nemi kowa barka don haka Allah bar su Allah taimaka Allah ka bar ka suwa mai albarka amen kuna tare da Isa Babakar tsoho mai albarka Assalamu alaikum wa wabarakatuh Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajin daga an ya mai nishar cikin ƙarshen gashi gashi Isar fata alheri zuwa ga Madugu Obanta ya kasa wani wata wani an bata zo ta yi gidanta. Akwai Ada mai kwamfuta, akwai Goni Lawan, akwai Nazibi Ibrahim, akwai Oho mai albarka mai dubin albarka, akwai Ilis, akwai Isiya Agadas, akwai Fada ba bambanci, akwai abokina kanina Alhaji Rabi mai aski. Domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su. Akwai Lawali, akwai zuman Taksima dubin gaisuwa da fata alheri wa gare shi sunana Muhammadu Dambare Bale shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Assalamu alaikum Radio VOH Tehran sashen Hausa na muryoyin ku masu saurare kuna tare da mai muku magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo karshen mako ina son mika sakonni na na gaishe-gaishe bisa ga yan uwa da na arziki da farko da ina gaida mai gabatar da wannan shiri Hassan Barka da shi da ma'aikatar Radio Iran da fatan suna cikin goshin lafiya ina gaida alkasun baba a nan agades ina gaida lawa abbali a nan agades ina gaida iles prezi agades ina gaida bazema a nan agades ina gaida prezi gubaidu zakin wacha a nan agades ina gaida shiti tayar a nan agades ina gaida tsoho mai burori da shahi kirkin daura akwai na agwa mai faci akwai letoro akwai aboki na abdurrahman eh, akwai usaini star kaso kwalliya akwai miji jirgi a nan shima da magaram ba zan manta da eh, abokina na kaina eh, Eh, malam ibrahim a nan agadas ba zan manta da eh, malam eh, amadu shima a nan agadas rediyo iran mai muku magana alkasum ne daga nan agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah murya jamhuriyar musulunci ta iran mai muku magana muhammadu lawali luwaye matsin kai jihar da magaram jamhuriyar niger gaisuwa ta musamman ga al'umma baki daya ina gaida kowa da kowa ban ware ba al'ummar kasashen niger da najeriya kamar chadi gabaki daya afirka ina gaida kowa da kowa allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi masha allah mai muku magana muhammadu lawali Luwaye Matsinkai jihar Damagaram jamhuriyar Nijar na gode biyu. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Gumi Lawan Ali Gamadan na so ku bani dama na tura sakon ga shirye na zuwa yan waga abokan arziki a kamar irin su Yawalat Sani Takai na gaida Musa Usman Bularafa a kwamarar Muhammad Dini Tansuwa na gaida Abdurrashid Abubakar Nijar na gaida wato abokina Alimadu Adamu Baga ina gaida amaryata wato Alhaji na najatu alhaji adam katsina ina gaida kanwar tata a hafsat a adam a ina gaida abdullahi laki funtuwa ina gaida muhammad dan bari bari ina gaida tsoho mai albarka ina gaida sunusu madate da magaram ina gaida isufu madate da magaram ina gaida musa hadirin asba da magaram babayi lefe da babayi gambo taso unguwar tudu da magaram ina gaida wato yakuba mai aski badaraka ina gaida wato musa malam indo kazawi ina gaida lawal na banki mai fili taraba isa isa kwafsi ina gaida isa jikan mai saje kadora da gaga dan fulanin warji ibrahim dan fulanin yayari ban manta da kai ba abdulmumin muhammad ina gaida kai wato ahmad ladan girkau ina gaida dukkanin mai sauraron ku gani lawan ali game da kura kano fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci iran suna kuma da shi lara daftar karamar hukumar kirita sama jihar jigawa tarayyar najeriya a halin yanzu ina birnin fatakwal su da farko ina gaida comrade ali yahaya jafar unguru akwai comrade ilyas yakubu digawa akwai usman dolan digawa akwai kuma umar babanya ya sabon gida akwai naziru sabon gida akwai ashiru usman sabon gwaram akwai ashiru lawan na goma ruwan ɓaure akwai abokina lawan bin hambali mp dan silva sokoto akwai yahaya danno azare akwai firistasi ibn abdullah azare akwai Muhammad sabiu sabon gida akwai Bala muhammed dambam akwai kawu mai ruwa bajoga akwai na mai umar makera akwai kawu abubakar girgir akwai da da Murjau akwai na mai umar makera akwai dukkanin shauran yan gwagwarmaya mai gaisuwa comrade ibrahim lara gabta karamar hukumar kirika sama a jihar jigawa tarayyar najeriya ku tashi lafiya a gidan rediyo iran To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.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 Majalisar Ɗinkin Duniya ta jaddada cewa an samu bullar ƙarin masifar yunwa a wasu ƙasashen duniya ciki har da ƙasar Yemen kuma ƙarin masifar yunwar a ƙasar ta Yemen ta nimka har sau goma idan aka kwatanta da shekaru biyar da suka gabata a wani bayani da ya fito daga Martin Griffiths wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan harkokin jin kan gaggawa a ƙasar a saƙon da ya aike ga babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya domin hanzarta ɗaukan matakan da suka dace cikin gaggawa kamar yadda majiyar hukumar ba da agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta bayyana a shafinta Mr. Griffiths ya kara da cewa hakika ana fuskantar masifa mai daga hankali a fagen yaƙi da matsalar yunwa a duniya musamman sakamakon yadda masifar yunwan take samun damar yaduwa cikin hanzari a wurare masu yawa na duniya. Yana mai jaddada cewa a wannan shekara da muke ciki ta 2022 mutanen da za su fuskanci matsalar yunwa a faɗin duniya za su kai miliyan 205 ko kuma a wata fuskar a bayyana matsalar da cewa masifar yunwan za ta yi kamari a kasashe da yankuna 45 na duniya kamar yadda sabon rahoton da cibiyar sadarwa ta duniya mai yaƙi da matsalar rashin abinci ta global network against food crisis ta fitar inda hakan ke fayyace yiwuwar bullar wata mummunar masifa a fagen tarihin masifin yunwa a duniya martin griffiths wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman kan harkokin jin kan gaggawa a ƙasar yemen ya kuma fayyace cewar mutane fiye da dubu ɗari takwas ne suke fama da matsalar yunwa da za ta iya kai ga bullar mace-macen rayuka a halin yanzu haka a ƙasashen afghanistan habasha somalia kudancin sudan da kuma yemen wanda haka kan a hakikani ke fayyace cewar masifar yunwa a duniya ta nimka har sau goma kan yadda take kuma ba kawai a kasar yemen ba idan aka kwatanta da shekaru biyar da suka gabata sakamakon haka mr griffiths ya jaddada yin kira ga masu ba da agaji kan su kara matsakaimi domin ganin an yaƙi masifar yunwa da take tunkarar jinsin ɗan adam musamman rage mace-mace da suke faruwa a ƙasashen da masifar yunwa ta shafa a sassa daban-daban na duniya a wani rahoto na daban da daraktan yanki na kungiyar ba da agaji ta red cross da red crescent a yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka ya fitar ya yi furuci da cewa yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma a yemen tun a watan afrilun wannan shekara babu abin da ya tsinana a fagen kyautata yanayin jin kan dan adam a kasar hassan asharkawi ya bayyana cewa bullar yaƙi a kasar ukraine ya janyo hauhawan farashin makamashi da alkama da kuma sauran kayayyakin abinci a yemen da ma duniya baki daya yana mai nuni da cewa tashin farashin kayayyakin abinci a yemen tun kafin bullar yakin kasar ukraine ya zama babbar masifa kan al'ummar kasar ballantana bayan bullar yaki a kasar ta ukraine inda a halin yanzu haka ɗaruruwan ƙananan yara ne suke mutuwa a ƙasar kuma ba wai wata annobar cuta bace ta kunno kai a ƙasar illa masifar yunwa daraktan yankin na kungiyar bada agaji ta red cross da red crescent a yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka hassam asharkawi ya kara da cewa mafi munin yanayi da bala'in da kasar yemen ta afka ciki yana buƙatar kungiyarsa da sauran kungiyoyin bada agajin gaggawa su ƙara himma wajen gabatar da tallafi da gudanar da ayyukan jin kai a kasar yana mai jaddada cewa abin takaici babu abin da ya canza a kasar duk da da'awar cewa an dakatar da da wuta sakamakon yarjejeniyar da aka cimma kan ƙasar idan za a tuna a 'yan watannin baya-bayan nan hukumar ba da agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya Oca ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar ƙara samun bullar bukatun jin kan ɗan adam a dukkanin faɗin ƙasar ta yemen ciki har da hatsarin masifar yunwa a wasu yankunan ƙasar nan da wasu 'yan makonni ko watanni masu zuwa matukar ba a hanzarta gabatar da kuɗaɗen tallafi domin ceto al'ummar ƙasar daga halin tsaka mai wuya da ke tunkarar ƙasar ta yemen ba rahoton hukumar ba da agajin jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ya bayyana cewa zuwa ƙarshen watan yunin da ya gabata shirin ba da agajin gaggawa a ƙasar yemen na shekara ta 2022 ya samu kuɗi dalar amurka biliyan 1.24 wato kwatankwacin kashi 29 cikin 100 na kuɗaɗen da ake bukata dalar amurka biliyan 4.27 don gudanar da ayyukan jin kai domin ceto rayukan ɗan adam da tallafawa mabukata da suke cikin halin kakanikayi da yawansu ya kai mutane miliyan goma 17.9 a cewar hukumar ta ocha wannan shine koma baya mafi girma da aka samu a tsawon shekaru masu yawa a ƙarƙashin shirin majalisar ɗinkin duniya a faɗin duniya lamarin da ya sanya ala tilas hukumomin ba da agaji suka rage yawan taimakon da suke bayarwa game da rufe wasu shirye-shiryensu na gabatar da tallafi a fagen ayyukan jin kan ɗan adam a sassa daban-daban na duniya ga misali hukumar samar da abinci ta duniya wfp ya zame mata dole a watan yunin da ya gabata gabata ta rage yawan kasan abincin da take bayarwa ga miliyoyin mutane saboda tsananin gibin kudaden da ta samu kuma wannan shine matakin rage gabatar da agajin kayayyakin abinci mafi girma karo na biyu a cikin watanni shida kacal a fili yake cewa matsalar karancin kuɗaɗe ta riga ta shafi shirin gabatar da agajin jin kai da ayyukan ceton rayukan miliyoyin al'ummar yemen yayin da ba a iya ɗaukar matakan da suka dace wajen tunkarar yanayin da ya taɓarɓare cikin gaggawa ciki har da manyan masifu da suke addabar ɗan adam da ke buƙatar agajin gaggawa irin ambaliyar ruwa da makamancinta sannan bisa la'akari da yadda dukkanin sassa suke fuskantar matsalolin kudade a ƙarshen watan yuli wasu sassa kaɗan ne kawai suka samu kusan kashi ɗaya cikin hudu na kudaden da suke bukata yayin da mafi yawa suke fama da matsalar rashin kudade don haka ala tilas aka rufe shafinsu a nashi bangaren asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya bayyana cewa kasar yemen ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da suke fama da manya-manyan matsalolin jin kai a duniya inda kusan mutane miliyan 23.7 suke buƙatar taimakon gaggawa ciki har da kusan yara miliyan 13 rahoton na unicef ya bayyana cewa tun bayan bullar rikici a ƙasar ta yemen a watan maris na shekara ta 2015 yemen ta zame jahannama ga yaran ƙasar kusan rabin cibiyoyin kiwon lafiya sun bar aiki sannan kuma mafi yawan waɗanda suka rage ba su da kayayyakin aiki na yau da kullum yayin da yawancin ma'aikatan lafiya ba su samun albashi a kan kari yau tsawon shekaru a gefe guda kuma a rahoton ƙasa da ƙasa da aka fitar kan rikicin ƙasar yemen yana nuni da cewa yakin da gidan sarautar saudiya ya daura kan kasar yemen yau tsawon fiye da shekaru bakwai da suka gabata ya janyo mutuwar fararen hula zalla kimanin dubu ɗari biyu da talatin da uku yayin da rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa yakin kasar ta yemen ya lashe rayukan mutane dubu ɗari uku da saba'in da bakwai da suka hada da mata da ƙananan yara gami da tsofaffi tare da jikatan wasu dubbai na daban baya garaba mutane fiye da miliyan hudu da muhallinsu a rahoton haɗin gwiwa da ƙungiyar kimanta al'amura mai zaman kanta ta independent evaluation team gami da tawagar masu bincike daga cibiyar nazarin harkokin ci gaba ta institute of development studies suka fitar sun jaddada cewa yemen ta kasance ƙasa mafi girman fuskantar bala'i da cin zarafin ɗan adam a duniya duk da cewa hukumomin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya sun gabatar da kuɗaɗe don magance matsalolin jin ƙan ɗan adam a ƙasar tun bayan fara kaddamar da har haren wuce gona da iri kan kasar yau fiye da shekaru bakwai da suka gabata rahoton ya fayyace cewar matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka kan rikicin kasar ta yemen ya yi kaɗan don haka wannan ba abin da za a yaba ba ne ko kaɗan musamman ganin yadda ta nuna gazawarta wajen ɗaukar matakin dakatar da yaƙi ko da kuwa ta hanyar fitar da ƙuduri ne kan yin allah wadai da ayyukan wuce gona da irin da suke faruwa a sassa daban-daban na ƙasar duk da tarin rahoton watanni da suke nuni kan yadda al'ummar yemen take cikin halin tsaka mai wuya rahoton ƙasa da ƙasan ya jaddada cewa yakin da gidan sarautar ƙasar saudiya ya ɗaura kan ƙasar yemen yau tsawon fiye da shekaru bakwai da suka gabata ya janyo mutuwar fararen hula tare da jikatan wasu dubbai na daban baya garaba mutane fiye da miliyan hudu da muhallinsu hakika masarautar saudiya ta ɗauki matakin ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙasar yemen ce tun a ranar 25 ga watan maris na shekara ta 2015 da sunan dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus kan karagar mulki abdulrabbu mansur hadi domin ci gaba da kare mata munanan manufofinta a ƙasar bayan samun cikakken goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu daga cikin ƙasashen yammacin turai suke tallafa mata da makamai da dabaru dabarun yaƙi sannan wasu ƙasashen larabawa da na afirka suka shiga cikin rundunar ƙawancen da ta kafa da nufin murƙushe al'ummar yemen cikin hanzari tabbas yaƙi kan ƙasar yemen ya wurga al'ummar ƙasar cikin tarin matsaloli musamman na yunwa da rushe-rushen duk wasu cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu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 madalla yanzu kuma sai shirin mu leƙa iran Muleka Iran. Jama'a masu wurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu wurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shin wanda a cikinsa muke kawo muku bayani game da tarihin muyan wurare da wurare na al'adu masu zaɗan tarihi da mawaye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu ga wani shiga cikin kware shirin inda a cikin shirin namu za mu kawo muku bayani ne game da muhimman abubuwa da suka faru a nan cikin gida a kasar Iran inda za mu kawo muku bayani game da makon haɗin kai da marigayi jagoran juyin musulunci na Iran Ayatullahi Imam Khomeini da Allah tabbata a gare shi assasa domin samar da haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi. A ranar tara ga watan Oktoba ne aka buɗe babban taron makon haɗin kai da cibiyar samar da haɗin kai tsakanin mazobin musulunci ta ɗauki nauyin shiryawa. inda aka sanya ranar 12 ga watan rabi'ul awwal zuwa 17 ga watan rabi'ul awwal din a matsayin ranakun haɗin kai tsakanin mabiya mazhabin musulunci bisa ra'ayoyi da aka samu daga bangaren ahlus sunna sun nuna cewa an haifi fiyen talikai ne a ranar 12 ga watan rabi'ul awwal yayin da ruwayoyin da aka samu daga bangaren mabiya ahlul bait suka nuna cewa an haife shi ne a ranar bakwai ga watan na rabi'ul awwal a nasa bangaren shugaban majalisar shawarar musulunci ta kasar iran muhammad bakir kalibaf ya faɗi cewa a kowane lokacin a kowane lokaci muna ganin yadda ake samun haɗin kai a lokacin yakin kariya ranar laraba ta gabata ne aka buɗe taron makon haɗin kai a karo na 36 a nan birnin tehran na kasar iran a wajen taron an baje kolin littattafai guda goma sha ɗaya da suka shafi haɗin kai tsakanin mazaunin musulunci kuma an buɗe taron ne a gaban shugaban kasar iran ibrahim ra'isi shi da shugaban cibiyar samar da haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi wato hujjatul islam hamid shahriyar akwai baƙi da suka fito da ƙashe daban-daban da suka halarci wannan taro da suka da ƙashen pakistan syria oman malaysia india palestine afghanistan daga ɓangaren afirka ma da dai sauran nahiyoyi daban-daban da yake bayani wajen taron shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya ce bayan yakin duniya da na ɗaya na biyu da rushewar tarayyar soviet da haɗewar ƙarshen yamma sun cima matsaya akan cewa a yau musulunci shine babban cikas ga tsarin mulkin mallaka na bai ɗaya ya ce sun yi ƙoƙari wajen hana wanzuwar gwamnatin musulunci a iran ta hanyar haifar da matsaloli da kawo cikas wajen farkawar musulmi wanda saboda wannan suka ɗauki matakai daban-daban kan ƙasar iran babban sakataren ɗin cibiyar samar da haɗin kai tsakanin masu musulunci na nan kasar iran hujjatar islam wal muslimin hamid shahriyari da yake ganawa da mainama labarai a wajen taron ya bayyana kasar iran a matsayin ɗaya daga cikin tushen farkawar musulunci wadda ta iya samar da tsaro da zaman lafiya ba wai kawai cikin gida ba kawai hatta ma a ƙasashen waje na tsawon shekaru arba'in da ɗaya da suka gabata ƙasashe abota girman kai ne kawai ke fargabar jamhuriyar musulunci ta iran kuma wannan shine babban dalilin ƙaƙaba mata takunkumi da kuma yaƙin ruwan sanyi ta hanyar tayar da tarzoma da tashin da rikice-rikice a cikin ƙasar iran a gefe guda kuma ma'ata taron wani haɗin kan masawar musulunci sun kai ziyarar girmamawa ga hubbaran mu'ahasin jin juhal musulunci na iran ayatullah imam khomeini yadda allah tabbata gare shi wanda shi ne ya asa tubalin taron makon haɗin kai tsakanin mazawar musulunci kuma an fara taron ne da gudanar da tattaunawa tsakanin musulmi a ɓangarori daban-daban a duniya. Babban makasudin gudanar da wannan taro shine samar da haɗin kai da ƙaunar juna tsakanin musulmi. Taruwar malamai da masana da masu tunani an yi ne domin kusanto da mahangar ilimi da al'adu da kuma gano hanyar da za a bi wani tabbatar da haɗin kai tsakanin musulmi da kuma samar da al'umma ɗaya da kuma rawar matsalolin da ke addabar musulmi da samar da mafita da ta dace a wannan ɓangaren. Taron da a gudanar a wannan shekarar ya kunshi masana da masu tunani fiye da ɗari biyu da ƙahashe sittin da kuma 'yan siyasa da sauran fitattun mutane fiye da ɗari da suka halarci wannan taro. Babban sakataren ɗin ƙungiyar Hezbollah Said Hassan Nasrullah ya faɗi cewa wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta Iran marigayi Imamu Khomeini da Allah ta gare shi ya mayar da saɓani da ke tsakanin shi'a da sunna zuwa haɗin kai tsakanin su inda ya sanya ranar haihuwar manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa a matsayin makon haɗin kai tsakanin masawar musulunci bisa ra'ayi da suka zo daga bangaren sunna an haifi manzon Allah ne a ranar 12 ga watan Rabiul Awwal yayin da bangaren shi'a kuma suka bayyana cewa an haife shi ne a ranar 17 ga wannan wata na Rabiul Awwal wannan ya sanya Imam Khomeini ya sanya tazarar da ke tsakanin waɗannan kwanaki a matsayin makon haɗin kai tsakanin mazaunin musulunci da ake gudanarwa a duk shekara a nan ƙasar iran da yake samun halartar baƙi daga dukkan ɓangarori daban-daban na mazaunin musulunci to ma saurare laifin daɗi karewa gashi kuma mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jimu ɗaukin sabon shirin amma kafin na amma duk waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare Eh, barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun gagarumar nasarar da jami'an tsaron Somaliya da ƙungiyoyin sa kai na ƙasar suke samu ne akan ƙungiyar ta'addanci ta Al-Shabab a ɗamarar da gwamnatin tarayyar ƙasar ta Somaliya ta ɗaura na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Turkiyya ta jaddada aniyarta ta ci gaba da yakar kungiyar ta'addanci ta alshabab domin kawo ta daga tushe, inda kafar watsa labaran gwamnatin ƙasar ta somalia ta sanar da halaka mayakan kungiyar ta alshabab shabab ashirin ciki har da kwamandan kungiyar a wani gumurzu da aka yi tsakanin jami'an tsaron somalia da 'yan ta'addan ƙasar a lardin Hiran da ke tsakiyar ƙasar ta somalia Kafar watsa labaran gwamnatin somalia ta nakalto daga majiyar tsaron ƙasar cewa rundunar sojin Somalia somaliya da haɗin kan dakarun sa kai na ƙabilun ƙasar sun ƙaddamar da hari kan garin ja'ibo da yankunan da suke kewayen garin a yayin harin sojojin somaliya da dakarun sa kan sun samu nasarar halaka mayakan kungiyar ta al-shabab 20 ciki har da kwamandan kungiyar mai suna raqib muhammad hassan kuma jagoran bangaren abin da ake kira da hisba mai kula da harkokin ɗabi'un al'umma kafin nan a farkon wannan mako an yi wani kazamun faɗa tsakanin jami'an tsaron somaliya da suke samun taimakon dakarun sa kai na kabilun kasar a ɓangare guda da kuma mayakan ƙungiyar ta al-shabab a ɗaya ɓangaren a garin na hiran lamarin da ya kai ga halakar 'yan ƙungiyar al-shabab 200 wannan nasara da rundunar tsaron somaliya ke samu kan ƙungiyar ta'addanci ta al-shabab tana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da gumurzu a larduna da dama na kasar tsakanin jami'an tsaron somaliya da taimakon dakarun sa kai na kasar a ɗamarar da suka ɗaura na ganin sun murkushe 'yan ƙungiyar Alshabab da nufin 'yantar da yankunan da ƙungiyar ta mamaye tsawon lokaci a kasar har ila yau majiyar gwamnatin somaliya ta sanar da cewa a wani ɗauki ba daɗi tsakanin sojojin gwamnatin kasar da mayakan ƙungiyar Alshabab ranar asabar da ta gabata ya lashe rayukan 'yan ta'adda goma sha bakwai ciki har da wani babban jami'in ƙungiyar shiyar kudancin kasar kafar watsa labaran gwamnatin somaliya sona da watsa rahoton cewa jami'an tsaron somaliya da suke samun tallafin dakarun sa kai na kabilun kasar sun dakile wani shirin kaddamar da harin wuce gona da iri da mayakar kungiyar ta'addanci ta al-shabab suka shirya kaddamarwa a garin janali da ke lardin shebele a shiyar kudu maso yammacin kasar inda sojojin gwamnati da dakarun sa kai suka yi nasarar halaka kwamandar mayakan kungiyar da tawagarsa ta mutane goma sha uku kafar watsa labaran kasar ta somaliya sona ta kara da cewa tun a watan agustan da ya gabata ne shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud ya kara shan alwashin daukan matakan kawo karshen kungiyar ta'addanci ta alshabab a kasar inda ya jaddada yin kira ga jami'an tsaron gwamnatin somaliya da al'ummar kasar kan su gudanar da shirin kunna wutar yaƙi ta bai ɗaya da nufin murkushe 'yan kungiyar ta'addanci ta alshabab kiran shugaban kasar hassan sheikh mahmud ya zo ne bayan wani harin ta'addanci wanda shine mafi muni da kungiyar ta'addanci ta al-shabab ta kaddamar kan wani otel da ke birnin magadishu fadar mulkin kasar inda a sanarwar da ma'aikatar lafiyar kasar somaliya ta fitar kan harin ta bayyana cewa mutane akalla ɗaya ne suka rasa rayukansu yayin da wasu fiye da ɗari da goma sha bakwai suka jikkata baya ga hasarar dukiyoyi shugaban ƙasar ta somaliya ya jaddada cewar al'ummar somaliya sun gaji da jaje da zaman makoki da ba su da ranar karewa kuma a duk harin da 'yan ta'adda suke kaddamarwa sai ya lashe rayukan mutanen ƙasar maɗaukaka don haka ya kira ga al'ummar somaliya kan ɗaukan matakin shirin kaddamar da yaƙi na bai ɗaya da nufin kawo ƙarshen waɗanda babu rahama rahama a cikin zukatansu kuma suke adawa da zaman lafiya tare da rashin ganin kimar rayuwar bil'adama da rashin kiyaye haƙoƙin bil'adama na rayuwa cikin aminci a wannan duniya masharhanta suna bayyana cewa harin kunan bakin wake da 'yan ta'addan kungiyar al-shabab suka kai kan otel ɗin hayat da ke birnin magadishu shine hari mafi muni da suka kaddamar a kasar tun bayan da hassan sheikh mahmud ya ɗare kan karagar shugabancin kasar a tsakiyar watan mayu wannan shekara ta 2022 kamar yadda akwai yiwuwar 'yan ta'addan sun zaɓi kaddamar da mummunan harin ta'addanci kan otel ɗin hayat ne saboda wuri ne mai tsaro kuma a bisa al'ada manyan jami'an gwamnatin somaliya suna yawan sauka a otel ɗin a lokacin hutun mako kuma gungun 'yan ta'addan da suka kai hari kan otel ɗin sun tada bumabumai ne ta hanyar kaddamar da har-haren kunan bakin wake tare da buɗe wutan bindiga sannan an ɗauki tsawon sa'o'i masu yawa ana musayar wuta tsakanin gungun 'yan ta'adda da jami'an tsaron ƙasar kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa an shafe tsawon sa'o'i talatin cur ana gumurzu tsakanin jami'an tsaron somaliya da gungun 'yan ta'addan ƙungiyar ta alshabab da suka kai hari kan otel ɗin lamarin da ya janyo rushewar wasu ɓangarorin hotel ɗin tare da lalacewar ginin kafin jami'an tsaron ƙasar su samu nasarar halaka dukkanin 'yan ta'addan shugaban kasar ta somaliya hassan sheikh mahamud ya kara da cewa tun bayan sake zabensa a matsayin shugaban kasar somaliya ya fara gudanar da shirye-shiryen daukan matakan kawo karshen 'yan kungiyar ta'addanci ta al-shabab a somaliya da nufin 'yantar da yankunan da mayakan kungiyar suka mamaye kuma suke gudanar da harkokinsu a ciki waɗanda suke kudanci da kuma tsakiyar ƙasar yana mai nuni da cewa 'yan ta'adda suna ƙoƙarin aiwatar da hare-haren ƙunan baƙin wakensu ne a wuraren taruwan jama'a da nufin kare zukatan al'ummar ƙasar da kuma kawar da hankulan jami'an tsaron gwamnatin somaliya daga kan yunkurin 'yantar da yankunan ƙasar da suke ƙarƙashin mamayarsu a nashi bangaren tsohon jami'in kungiyar ta al-shabab muktar rubu da ake masa lakabi da abu mansur kuma a halin yanzu yake rike da mukamin minista mai kula da harkokin addini a sabuwar gwamnatin kasar ta somaliya ya yi allah wadai da harin ta'addancin da kungiyar ta al-shabab take kaddamarwa a kasar musamman harin baya-bayan nan mafi muni da ta kai kan otel ɗin hayat da ke birnin magadishu sannan ya jaddada yin kira ga mayakan kungiyar ta al-shabab da su ɗauki matakin tuba ta hanyar hanyar ficewa daga kungiyar ta'addanci yana mai jaddada cewa ya zama dole akan al'umma su ɗauki matakin haɗa kai domin yakar 'yan kungiyar ta al-shabab a sanarwar da kungiyar ta'addanci ta al-shabab ta fitar a ta bakin mai magana da yawun gungun mayakan kungiyar abdulaziz abu mus'ab ta kafar watsa labaranta ta bayyana cewa matakin kaddamar da hari kan otel ɗin hayat ya zo ne a matsayin mai da martani kan furucin shugaban ƙasar sheikh hassan mahmud cewa gwamnatinsa ta lashe takwabin kawo ƙarshen kungiyar al-shabab a ƙasar ta somaliya abu musab ya kara da cewa harin kungiyar alshabab kan otel din hayat wani mummunan martani ne kan gwamnatin somaliya wacce ta hada kai da gwamnatin amurka wajen kaddamar da har haren soji kan kungiyar ta alshabab. don haka harin birnin magadishu lamari ne da ke jaddada cewa har yanzu kungiyar alshabab tana nan da karfinta na kaddamar da har haren soji kan fadar mulkin kasar ta somaliya a tsawon shekaru da kasar amurka ta kwashe tana lugudan wuta kan mayakan kungiyar al-shabab da gagarumin rawar da kungiyar tarayyar afirka ta taka a fagen yaƙi da ta'addanci a somaliya ta hanyar rundunar sojin ta ta musamman emisom ba su kai ga samun nasarar murkushe kungiyar al-shabab ba amma masana harkokin tsaro suna kyautata zaton cewa sabon matakin da gwamnatin somaliya ta ɗauka na haɗa ƙarfi da ƙarfe da al'ummar ƙasar wajen yaƙar 'yan ta'addan shine hanya mafi dace dacewa tare da bata ta daman yin nasara kan 'yan ta'adda da suka addaba ƙasar hakanan rahotanni suna bayyana cewa tun bayan da gwamnatin somaliya ta ɗauki matakin haɗa kai da dakarun sa kai na ƙabilun ƙasar a fagen yaƙi da ta'addanci a duk faɗin somaliya wannan yunƙuri ya fara samun gagarumar nasara inda halin yanzu jami'an tsaron somaliya da dakarun sa kai suka 'yantar da yankuna da dama da suke ƙarƙashin mayakan ƙungiyar ta'addanci ta al musamman lardunan tsakiya da kuma kudancin ƙasar kamar yadda kwamandan rundunar sojan kasar ta somalia brigadier general adwan rage ya lashi takwabin fatattakar ragowar mayakan kungiyar ta al-shabab da ke da alaka da kudda kudda kungiyar ta'addanci ta kasa da kasa ta alka'ida tare da kokarin dakile duk wasu har-haren wuce gona da iri da suke son kaddamarwa a kasar wannan alwashi na kwamandan rundunar sojin somaliya ya zo ne a jawabinsa a yayin zaman juyayin mutuwar kwamandan rundunar 'yan sandan jihar banadir da ke shiyar kudu maso gabashin kasar somaliya birgediya farhan karoli wanda aka kashe a makon da ya gabata ta hanyar tada nakiya da wasu 'yan ta'adda suka yi a hanyar shigewar tawagarsa a yankin basra da ke lardin shabele ta tsakiya kamar yadda kwamandan rundunar sojan ta somaliya brigadier general adwan rage jaddada aniyarsa ta kassara karfin ayyukan ta'addanci tare da yantar da sauran yankunan da suke karkashin 'yan ta'addan kungiyar al-shabab a duk faɗin kasar hakanan ma'aikatar yada labaran somaliya ta sanar da cewa gwamnatin kasar za ta zartar da tsatsauran hukunci kan duk wanda aka samu yana tona asirin shirye-shiryen kalubalantar 'yan ta'adda da gwamnatin somaliya take ƙoƙarin murkushe su hakanan a taron manema labarai da ya gudanar a birnin magadishu fadar mulkin kasar ta somaliya mataimakin ministan sadarwar kasar abdulrahman yusuf ya jaddada cewa gwamnatin somaliya tana gargadin mutane da kafofin watsa labaran kasar kan nisantar watsa labaran furucin kungiyar ta'addanci ta alshabab a kafafen watsa labarai ko kafar sadarwar sada zumunta musamman a daidai lokacin da gwamnatin somaliya da al'ummar kasar suka lashi takwabin kawo ƙarshen 'yan ta'adda a duk faɗin kasar ta somaliya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. iran ta tabbatar da cewa da akwai kwararan dalilai da ke tabbatar da hannun makiya a tarzomar bayan nan a kasar a najeriya an sanar da cewa ambaliyar ruwan sama ta ci rayuka fiye da 500 da rushe gidaje fiye da 90 sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun harbe wani matashi ba ne a wani samamai a yammacin kogin jordan masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirin shirya daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk da kuka ji muroyinsu tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh